barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarik albarka masallacin a sheikh muhammad ahmad bakajir al'amudi da ke nan jami'ar tarayya ta garin lafiya a yau yinin juma'a mai albarka juma'an farko a watan ramadan yau uku ga watan ramadan shekara na 1447 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 20 ga watan biyu shekara na 2026 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine tafsirinmu na uku a wannan wata kuma shine majalisinmu na ɗari. da ishirin da hudu a tafsirin suratu Ali Imran har yanzu muna tafsirin ayoyi na ɗari da talatin zuwa ɗari da talatin da biyu za mu sake maimaita waɗannan ayoyin don mu ɗora daga inda muka tsaya jiya insha Allah amma kafin nan akwai tambayoyi da muka samu da za mu amsa su mai tambaya na farko na cewa assalamu alaikum malam ka ce an tsine mariba kuma duk wanda yake da alaka da riba shi ma an tsine masa kuma ka sake ce idan har mutum yana da ragowar riba a wajen wani wanda bai karɓa ba to ya bari kar ya karɓa amma tambaya ta malam idan har na karɓi kuɗi daga wajen wani shi kuma ya samun riba a cikin wannan kuɗin yanzu ina so in biya shi idan na tashi biyan sa shan zan biya shi kudinsa ne au ina tashi biyansa shin ya halatta in biya shi kudinsa ne kawai ko kuma wato ba tare da ba tare da shi riban ba ko kuma a'a zan iya kin biyan kudin ma gaba daya wannan da mai tambayin ya saurare mu sosai jiya ɗin ai mun bayar da wannan amsa ɗin ko aya cewa ta yi ya iya hallazi na wa zaro ma baƙiya mai riba in kuntun mu'mini ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba in ku mummunai ne in kai mummuni ne to kada ka riba amma bashin da ake bin ka yana na a kanka hmm? idan har mutum ya shiga wannan tsinanniyar mu'amala hmm? in Allah ya bashi ilimi ya gane wannan abin da yake tsinanniyar mu'amala ce to zai fita ne kawai so ana bin sa bashi ai bashin ba riban bane dorin shi ne riban to abinda ya rage na tsorin ne aka ce in kai ake bawa kai ka karba? so mai bayarwa mai bayarwa din ba shi ma an hana shi bayarwa <laughs> kun gane ko to wancan kun ga ya faru ne a lokacin akwai mutane da suka yi wannan mu'amalar da yawa riban ba su karɓa ba tukun sai aka ce kada su karɓa to kai yau in ka je kai ganganci ya yi kyau da ka fara faɗan cewa na ce mai abu kaza inan ne ne ba ni na ce ba ba na ce annabi ne ya ce Allah ya tsine wa mai karɓar riba da mai bayar da riba da mai rubuta cinikin riba hmm, ko kullin riba da masu shaida a kan riba annabi ne ya faɗi wannan kuma Allah ne ma ya fara faɗa da kansa ya ce ya tsine musu yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ya tsine riba, ya ɗebe riba albarka shine tsinuwa din Allah ne ya tsine wa riba saboda haka kada ka ɗauka ni ne kamar da abin wato sako-sako Allah ne da manzansa ni hikaitowa nake yi hmm? ni na isar da haka ɗin ne kawai saboda haka dole ne ka bashi kuɗinsa abin da ya ɗaura maka na riba sai ka yi masa wa'azi ka ce ba ka gane cewa haramun ba ne amma yanzu ka ji ƙur'ani an karanta ya nuna haramun ne zuwa da kai ba za ka bayar da riba ba da duk wanda ya bayar da riba tsinanne ne shi ma ka yi masa wa'azi ka karanta masa wadda ruma ba kai mana riba ya bari ka ba shi daidai kuɗinsa mun gane wannan wannan shine amsarsa riba ce haramun ka ci ko ka karɓa amma bashin da ka karɓa dole ka mayar wa mutum da bashinsa shi ne wa in tuftum falakun ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun in kuka tuba to uwar kuɗin naku wanda kuka bayar na bashi naku ne a mayar muku da kayanku idan har lokaci ya yi bai da daman mayarwa to abinda Allah yake so shine a jinkirta masa free of charge wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila idan wanda ka bashi bashi yana cikin hali ne na kunci shi yasa bai iya baka ba to Allah ya ce fa nadhiratun ila maisara ka jinkirta masa ka dakata masa har izuwa lokacin da zai samu yalwa ya biya ka bal Allah ya ƙara kwadaitarwa ma da za ka yafe hmm? فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون da za ka yafe ka bashi sadaka na bashin da ka bashi ɗin to da wannan shi ya fi alkhairi a gare ku inda kun san girma da mahimmanci da lada na taimakawa mutumin da ke hali na kunshi ka yafe masa bashinsa annabi alaihi salatu wassalam ya ce yana daga cikin mafi kyawawan ayyuka ka yaye wa musulmi wani mummunan yanayi da yake ciki sai buga misali ya ce ka biya masa bashi daidai ke da ka ɗauke masa bashi in ka yi wannan yana daga cikin abin da Allah ya fi so a cikin ayyuka na bayi shi nan Allah ya ce in ku an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun tambaya ta biyu na'am shi na ce ka yi maza wa'azi za ka yi masa wa'azi ka nuna masa cewa haramun ne shi yasa ba za ka bayar ba hmm? idan har musulmi ne idan mummini ne da gaske shi ma zai haƙura da wannan in ya san wannan ayar wa zaru ma baƙi mai riba in kuntum mu'minin idan ko ba haka ba yadda zai ja muku rikici rikicin da zai fi ƙarfinka hmm? to za ka bayar kana mai ƙin haka ɗin don karka fada cikin wata matsalar da ta fi ƙarfinka zai zamto a babin lalura kenan to za mu zo mai magana akan lalura ɗin a ƙarshen maganar da za mu yi yau akan ribaɗin ɗin, Allah sai wannan yana cewa menene hukunci na musulunci dangane da fintech kamar irin su ofe da pampe da sauransu ya ce suna ƙara wa mutum kuɗi automatically idan ka aje kuɗi a ba tare da kayi amfani da shi ba sama da kwana uku za ka ga an ƙara maka kuɗi ok ban san suna yin haka ba zaune da ni ba na ofedin ba na famfin ban san kan shi ba amma na ɗanyi bincike dangane da wannan ɗin ban samu na yi independent bincike ba amma akwai mutanenmu da suke magana akan islamic economics islamic finance wanda suka ɗan fi muzurbi a kan wannan na tambayi professor muhammad professor adam muhammad abubakar abokin karatunmu ne a marhala ta digiri har ma a marhala ta phd ina gabansa kaɗan to sai ya turo min fatawar da ya akan wannan ɗan zan tura muku shi a cikin abin nan ɗin abin muslim umma da mss sai ku yi sharing da hausa amma dai zan bayar da amsar a dunkule abu na farko shine mu sani cewa su waɗannan fintech ɗin ope pampe mai ɗin kuma moneyfund da sauransu duka waɗannan tsarin da suke bi na bankin su conventional ne irin sauran bankunan ne ba ba an gina su ne akan wani ethical foundation ba ba tsarin musulunci suke ba da ofe da first bank da diamond bank da wane ne kuma duk uwansu ɗai ubansu ɗaya wannan abu ɗai da ya dace kowa ya sani abu na biyu mu'amalolinsu da suke yi akwai waɗanda babu riba a ciki kamar yadda sauran kuna na riba ɗin akwai waɗansu mu'amalili da suke wanda babu riba su ma a ciki kamar a buɗe maka wallet na abin nan da za ka sa kuɗi za ka yi transfer hmm? so ka aje kuɗinka ka yi transfer ɗinsa ko wani ya sa maka kuɗi a ciki ka cire ka yi amfaninka da shi kaga wannan ai babu riba a ciki sai dai in ka ajiye din za su ƙara maka wani abu kaga wannan ya zama riba to suna da mu'amala su na yau da kullum suna da agent hmm, da suke musu aiki suna ba su kuɗi wannan aikin babu riba a ciki wannan daidai yake wajihi na biyu ke na kamanceceniyar su da conventional banks sannan suna da kuma ma'amaloli da suke yi wanda a interest base, wanda na riba ne kamar ayyukan ba su kaɗinsu ba loan transactions ɗinsu kusan gaba ɗayansa is interest base. an gina shi ne akan riba misali akwai akwai o oh cash akwai owal akwai safe box duka waɗannan an gina su akan riba shi safe box kana da daman ka yi lokin yadda ba za na ƙara maka riban ba kundin riba zai shiga amma ka yi lokin ba zai shiga ba amma dai transaction ɗin na riba ne da ka in ka shiga transaction ɗin riba in ka karɓi riban ko ba ka karɓi riban ba ka shiga transaction ɗin riba ko so transaction a riba haramun kuma mutum yana shiga wannan tsinuwa ɗin saboda haka idan za ka yi amfani da wannan ofe zai shiga abinda za mu zo bi magana a kai na yin mu'amala da waɗannan bankunkuna na riba za ka yi mu'amala da su in ta kama ɗin za ka yi mu'amala da su ne a hulɗoɗinsu da babu riba a ciki hulɗoɗinsu da ke da riba a ciki in ka shiga kasan ina ka shiga ka kai kanka tsinuwa gaba gaɗi kawai saboda haka yanzu misalin da shi ya faɗa a nan tana iwa ya shiga batun o cash ɗin ne ko o mene ne ko owel ko kuma ma yana step box ne shi ne wadda zai zasu na Kara maka suna saka maka interest in sun sa maka interest kam ai baka buƙatar ka tambayi ni halalun ne ko haramun tun da maganar da muka yi ta yi kenan tun daga shekaran jiya har zuwa jiya kuma yau za mu karasa insha Allah a bayyane yake wudu a shamsi fi rabi'atin nahar kamar yadda rana yake a bayyane a tsakiyar rana so wannan shine dangane da wannan duk mu'amalar da suke yi wadda akwai riba a cikinsa to shiga wannan mu'amala haramun shiga wannan mu'amalar haramun in ta kama sai ka shiga sai ka yi hulɗa da su a matsayinsu na kamfani ko banki online bank to za ka yi mu'amala da su ne a abin da babu haramun a ciki to kuma akwai wannan su ba wai sun tsara shi ne don kada ya zama haramun ba amma dai ya dace da shari'a babu haramun a cikin irin waɗannan to irin wannan transactions ɗin babu laifi in ta kama a yi zan zo faɗi yaushe take kama a yi ɗin to sai a sai a yi ɗin waɗannan su ne tambayi guda biyu da muka samu don haka za mu ja ayoyinmu mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya da fatan Allah kujin sarki ya mana jagora bismillah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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين نعم ألم شكرا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ne Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kada ku ci riba ninkin baninkin yadda kuka saba kuke yi a jahiliya kafin ku musulunta bayan kun karɓi musulunci to kada ku ci wannan riba واتقوا الله كجسورا ألا لعلكم تفلحون دوما كسامر بوتا واتقوا النار التي أعدت للكافرين وكياي وتبدأ أن يتانى دنتني كوي دوما كافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون في بيئة مع الله da manzo domin ku samu rahama domin a yi muku rahama har yanzu muna aliki dangane da arriba a ba'afan muda'afa jiya mun faɗi dalilai na yankan hujja wadda ya nuna haramcin riba hakanan mun gamsu cewa mu'amalar da conventional banks mu suke yi nau'i ne daga cikin nau'ika na riba shi ne ma irin riban jahiliya dai har dangane da abin da ya shafi bashi bai da bambanci da wanda ake a jahiliya wanda su ne wadda shi ne wadda wannan aya da ayoyin da suka yi magana kan riba a alkur'ani suke magana a kansa sai muka ce akwai masu kawo shubuhohi da suke ƙoƙarin nuna cewa mu'amalar banki na zamani ba riba ba duk da cewa abu ne da malamai sun riga sun yi bincike an yi conferences da dama wadda duk malamai da aka ɗauka daga ko'ina na sassan duniya sun yi ijima'i akan cewa interest na banki shine ribar da Allah ya haramta har a sheikh yusuf al ya yi wani littafi na zo da shi ce a nan da ya ce fawa'idul bunuk hiyar ribar haram interest ɗin banki su ne ko shi ne riban da Allah ya haramta kuma ya kawo ijma'in cewa malaman zamani sun yi ijma'i akan wannan zance to amma an samu daga baya ɗaiɗaiku daga cikin masu ilimi da suka yi ƙoƙarin fita daga wannan ijma'in da hanyar kawo waɗansu shubohohi daga cikin shubohin da suka ambata akwai cewa ai banki na hulɗa ne da abinda ake kira bank notes da coins sai suka ce waɗannan ai riba ba ta shiga cikinsu mai sa riba ba ta shiga cikinsu suka ce ai nasi ya zo ne a kan azahabu walfibba kudin azurfa wanda ake kira dinari da kuma eh, sorry kudin zinari da ake kira dinar da kudin azurfa da ake kira abin nan birhani kuma akwai bambanci tsakanin waɗannan nufin ɗin da kuɗin dirhami da dinari da haka suna ganin ba zai ɗauki hukuncinsa ba hakanan suna cewa ya zo a cikin mudawwana ta imamu malik ya nuna cewa abinda ake kira fulus a wannan lokacin cewa babu riba a ciki saboda mai ba su ne abinda mutane suke amfani da su a matsayin kuɗi da suke jujjuya na yau da kullum ba wannan shubhar warwararta ita ma an yi sosai wadda ‘yan kaɗan ne suna jin har yanzu suke tafiya akan wannan ra'ayi amma abu na farko tukun menene matsayin dinari da shi ne kuɗi ne da ake musanya ko ake kasuwanci da shi shi abin da ake yi wadda ya shahara wadda kowa yake amfani da shi a wancan lokacin a zamanin da wahayi ya sauka an zo an yi lokacin da waɗansu suna amfani da waɗansu nau'i na kuɗi shi ake kira fulus a wancan zamanin amma ba kowa yake amfani da shi ba akwai waɗanda ba ta amfani da shi so ba shi ne ya shahara ba to malamai suna saɓani mai yasa aka haramta mu'amala ta abin nan riba a zahab da fibba sai waɗansu suka suka ce saboda wannan kasancewarsu suna da kima suna da intrinsic value waɗansu suka ce a'a saboda ana amfani da su ne as price na commodities kuɗi ne da ake amfani da su a saye abu waɗansu kuma suka ce a'a saboda shi ne abin da ya fi galaba wajen price ɗin to zance da ya farin jaye dai Shi shine mutlakus samaniya ɗin saboda kuɗi ne da ake saya da sayarwa da shi wannan shi ya yasa ba za ka ɗauki naira ina da sabuwar naira kana da tsohuwar naira mu zo muyi ciniki ko mai canje saboda na sabo ne ka ƙara mun wani abu ba saboda ba a sayan kuɗi da kuɗi in za a canza sai dai a canza haka kawai daidai wa daida kuma a waje guda shine yadan biyadin mislan bi mislin ko fa in zada faqad arba in ya ƙara wani abu to yayi riba to abinda yasa waɗancan aka itibarin wannan saboda su ne da ake amfani da su a saye abubuwa na haja na yau da kullum yanzu akwai dinari da dirhami da mutane suke daya su sayar da shi na tambayin ku in ma akwai shi ana amfani da shi to mutane in kaɗan ne a duniya suke amfani da shi yanzu ana ciniki da wato ainihin dinari da azurfa a'a shi wannan kuɗi a tarihi a economics akwai hanyoyi da ya biye bi har ya zanta wannan mararsa na ƙarshe a wannan mar'arsa na ƙarshe daidai yake da zinari da azurfa saboda da shi ake yin komai yanzu don da cewa na wani gari ya bambanta da na wani garin to in akwai bambanci da ke tsakanin kudadenmu da muke amfani da su yanzu da zinari da azurfa shine shi kudin namu ba shi da kima a karan kansa hmm? ya samu kima ne domin ana amfani da shi a saya da sayarwa ko amma shi zinari ko azurfa a karan kansu zawon an bayar ko ba a bayar wa kimarsa tana nan ko babu wanda zai iya cire masa wannan kiman, shi ne ma'anan intrinsic value din kimarsa tana nan zawon an yi amfani da shi an sayar da an sayi wani abu ko ba ana ma ajiye shi yana nan kimarsa tana nan ba za a cire ta ba amma shi wannan paper note na banki kaga muwaba ne istilahi central bank ya ce ku yi amfani da shi a matsayin abinda za ku canza ranar da su ta ce a'a yau ba za a yi da wannan ba za a yi da wancan ne yanzu wannan yana da kima yanzu wani zai zai sai wani abu da shi ai an yi wannan 'yan kwanan nan ba lokacin buhari ko sun ma ɓata sauran waɗanda aka abin da ɗin shi ko wannan shine bambanci wancan yana da intrinsic value wannan kuma value din samu ne muka yarjejeniya kawai kuma za mu iya a kowane lokaci mu cire masa wannan value din eh, eh yana da value kuma muna iya cirewa amma zahab da fidda suna da value kuma babu wanda isa ya cire musu amma sauran amfanin iri guda ne da haka malaman malikiya sun tafi akan cewa wannan ɗin kuɗi na fefa da muke amfani da shi ya maye gurbin wato ainihin azahab da alkirka A sadiq al-ghiryani ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na mazhabar eh, malikiya a wannan zamani wanda ya kai martaban al-mujtahid hmm? ko ka ce al bil mazhab maliki wannan kan babu ma shakku ya kai mazhaba na al-mujtahid a mazhabar malikiya yana nan har yanzu da ransa Allah ya kara masa lafiya ya tsufa sosai yana da littafi da ya kira ta mudawwanatul fiqh maliki wa adillatuhu a babin zakka sai yayi magana akan al'umlat al-mutadawala sai magana a kan zakkan zinari da azurfa sai magana a kan kuɗaɗe da muke amfani da su yanzu wanda su ne ake kai banki ko ayan banki sai ce daidai yake local currency da international currency hmm? local kamar kamar naira ɗin muke nan ko inda an ka taɓa nijar ba ta da amfani hmm? in ka tafi kamarun ma ba ta da amfani ba za su karɓa za su karɓa canjin ba dole ne ya maka yadda kake so ba koko international naku ko na waninku hmm? kamar kudin nijar a Najeriya ko kuma international kamar dala kamar euro kamar mai kamar pounds ko waɗannan a na ana amfani da su kuma kimar su bai raguwa don kabar wata ƙasa zuwa zuwa wata ƙasa sawa'un pepa ne ko coin ne ko kuma abinnan ne electronic abinnan kudi malam ya ce dukkan waɗannan zakata wa ba kansu saboda mai ya ce abu na farko saboda waɗannan su suka maye gurbin annakadai kudaden nan guda biyu az-zahab wal fidda fi kaseerin min al-wujuh ta fuskoki da dama da dama kamar mai saya da sayarwa ko da gwada kiman abubuwa da bayar da bashi duk ana yi ne da su yace wannan kamancece ne ya ɗin tsakanin zinari da azurfa da kudadenmu ya wadatar a haɗa su hmm, su mai gurbin azhabar shidda a babin zaka na biyu ok anan ya yi bayani a ƙasa ya ce ya ce a fuskoki da dama ne saboda akwai inda ake da bambanci su ne wanda na gaya muku ɗazu akwai bambanci tsakanin zahab da fidda da waɗannan shine cewa su waɗancan nassi ya zo a kansu wannan babu nassi a kansu sannan suna da ƙimarsu zatiya intrinsic value wanda bai rabuwa da su ko babu wanda zai iya ɓata musu wannan ɗin wannan shi ne bambanci tsakanin zahab da fidda da kudaden mana yanzu ok to abu na farko kenan kamanceceniya ta fuskoki da yawan nan ya isa sa su ɗauki hukuncin dinari da azurfa abu na biyu shine yace maksudin shari'a na wajabta zakka a zinari da azurfa wannan maksudi din yana tabbata a cikin naira da dinari naira da da dala shine a bayar da su ma wanda Allah ya ce a bayar kuma su amfana da su in an ba su naira da dala da waye za su amfana da su ko ba za su amfana da su ba za su amfana da su ya ce to abinda Allah madaukakin sarki ya yi nufi kenan na cewa a ya wajabta zakka ta inda in aka ba su za su iya amfani da shi yadda ake amfani da dinari da azurfa haka nan in aka ba mutumin da ake bansa bashi zai iya biya bashin sa da shi haka nan in aka ba masu jihadi za su iya saye kayayyakin yaƙi su tafi aikin jihadi su tafi su sayi makamai da sauransu a babin riba a majalladi na uku malam ya yi wani babi ne ma na musamman gashi ya kira shi annukud amwalun ribawiya ya ce kudi wannan paper notes din kenan dukiya ne da riba ke shiga cikinsu sannan yayi dogon bayani makamancin wancan abin da ya faɗa sannan daga ƙarshe ya ce akwai ɓarna mai yawa idan muka ce waɗannan kuɗaɗen riba ba ta shiga cikinsu saboda in mun ce daga riba ba ta shiga cikinsu to kenan za mu ce babu zakka a cikinsu babu zakka a cikinsu in ko babu zakka a cikinsu to don Allah ka gaya min a menene aka fi karɓar zakka a kayan gona ne ko a dabbobi ko a kuɗi eh jama'a Wane abu ne mutane suka fi su zama masu kuɗi kiwo ne ko noma ko kuma sana'a na jujjuya kuɗi na jujjuya kuɗi ko to in ka ce babu zakka a kuɗin gaba ɗai ai kusan ka rushe zakkan gaba ɗai ne abinda zai rage zakkan kaɗan ne kawai to kaga ka rushe rukuni daga cikin rukunan musulunci da wannan ra'ayi naka wanda aita da shi من دون mu'minin to haka da ya yi ta bayani na kawo misalinsa ne saboda masu magana suna ce ai su malikiya suke bi to wannan gashi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na malikiya a wannan zamanin a babun zakka da babun riba duka ya faɗi wannan ya faɗi saɓanin da ke akwai a cikin littattafai na malikiya kuma ya nuna cewa wannan saɓanin babu madogara a ciki a babin ribaɗin sai ke cewa wannan maganan da muka faɗa abinda ya zo a modawana cewa babu zakka a fulus bai lalata wannan maganan saboda mai saboda fulus a wannan lokacin ba ta yin aikin da nukud yake yi a yanzu abinda wannan kudi yake yanzu ko a larabci mana yanzu ba mana kiran kudi fulus ba amma muna kiransa fulus muna kiransa nukud amma a wancan lokacin da suke kiransa fulus lokacin da imam malik ya yi fatawa kamar da na faɗa muku mutane ne yan kaɗan suke amfani da shi da yawa in ka je ka ce za ka sai abu ka ba su za su a wannan ba kuɗi ba ne ba su yadda da shi ba yanzu akwai wanda za ka je a najeriya ka ba shi naira ya ce ma ba kuɗi ba ne shi ne za a fi dan mu shi. ya ce saboda haka da ana amfani da shi ne kawai istimalan bayikan mahdudan eh, eh, wato ‘yan kaɗan ne kawai suke amfani da shi a tsakaninsu saboda a lokacin ana amfani da dinari ne da dinari eh, da azurfa ba kamar yadda kudi ya zanto yanzu ba ya ce a wancan lokacin ko da za ka bayar da zakka da fulus mafaƙiri to haka abin zai lalace ba zai amfana da shi ba don yana iya zuwa wajen mutane da yawa ya ce gashi ya zo ta yi abu su sha'a ah, ba kuli ba ne kawo mana dinari ko ko azurfa to amma babu yanayin ya canza yanzu saboda haka wannan shubhar ita ma ta rushe don haka abin da ya shafi zakka abin da ya shafi riba ya shafi naira kuma da shi ake amfani a wato ainihin bankuna magana ta gaba dangane da wannan shi ne abinda muka fara faɗa ɗai daga cikin rukunai na tattalin arzikin musulunci shi ne haramta mu'amala da riba duk inda riba ta shiga mu'amala duk kyau duk tsaftanta wannan mu'amalan ya zanto haramu saboda haka shine first fundamental principle of islamic economy of islamic finance ta tahrimur riba haramta riba kamar yadda muka faɗa in musulunci ya haramta abu to zai baka badil zai baka alternative kuma alternative ɗin za su zanto suna da yawa to akwai musulunci ya bayar da alternative generally guda biyu abu na farko dangane da wannan mai riba na bashi Allah madaukakin sarki bai yarda ba in za ka taimaka wa ɗan'uwanka ka yi exploiting ɗinsa sai ya buɗe maka ƙofin wani abin da za ka yi ka samu lada shine sadaka shine sadaka amma kun ka zauna kawai sai dai kudi yayi ta karuwa maka yayi ta karuwa maka a'a kai ka diba na wanda kai kai wahala ka samu din kai sadaka da shi sai Allah ya haɓaka maka dukiyanka a dalilin sadaka aka sin abin da riba take yi kenan ta cire maka albarka a dukiyarka shi yasa akwai abin da ake kira alqard Alhassan, man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan shine ka bayar da bashi ba tare da ka karbi riba ba wannan taimako ne hmm? kayi wa mutum sadaka rance ne kyakkyawar rance da kuma bankuna na musulunci an same su suna yin wannan yanzu za ka je akwai mutanen da suke zuwa su bayar da dukiyarsu su saka a banki su ce wannan dukiyar duk wanda ya zo yana neman bashi ku bashi ku sa masa lokaci ya bayar a hankali a hankali wani zai ce a wannan zamanin ana yin haka hmm? wani zai ji mamaki ko saboda yadda mutane suka riga suka sun tasirantu da riba to ni ga naune ba jiyau ba ni na san ana yin haka ina daga cikin kwamitin shari'a na ɗaya daga cikin bankunan musulunci ne memba ne sabon banki ne summit bank suna da branch a abuja sai kaduna sai kano suna da ofis kuma a Legas. shekaran da ta fice ɗin nan suka fara suka fara hulɗa suna da full license kuma daga cikin abin da suka kawo mana muka duba muka yi approving akwai wannan alkardul hasan muka tambaye su ya to banki da mai za ta amfana saboda ku eh abubuwa na shari'a ne amma kuma 'yan kasuwa ne ko aiki to in za ka bayar da alkardul hasan ba za ka amfana har nake cewa wannan shin yana daga cikin abinda ake cewa eh, SCI ɗinku eh, wannan social corporate responsibility ɗinku ne daga ciki za ku ɗauka ku ba ku yi wannan ko ku a daga cikin zakkanku ne za ku ɗauka ku ba zakka kam ai akwai wanda za a ba su hmm? sai suka ce a'a akwai mutane ne da suka bayar da kudinsu suka ce a bayar da bashi a bayar da bashi su za su jiya kudin hmm? riban za su amfana da shi amma duk wanda ya zo kuma za su bashi bashi a wannan kudin muka ce eh wannan ya dace da shari'a muka yi muka yi approving kuma ba su kaɗai ba sauran bankunan ma suna da irin wannan facility din saboda haka akwai wannan badil da musulunci ya bayar na wannan kenan na kasuwanci kuwa akwai nau'uka na mu'amala da yawa akwai mudaraba wanda za ka samu riba ba riba ba wannan kan ba su da yawa abin nan nau'o'i na kasuwanci da aka haramta ba su da yawa za ka iya kirga su duk wanda bai shiga cikinsu ba bai tarayya da su a dalilin da yasa aka haramta halalun so halalun ya fi yawa saboda in mutum yana bukatar ya samu dukiya ta halal yana da hanyoyi masu ɗimbin yawa ta hanyar nau'uka na kasuwanci da dama da mu'amala da dama da musulunci bar shi a buɗe to a nan wani zai ce to yanzu maganar da kake a banki suna da irin waɗannan to ai mun faɗa a karatunmu na jiya cewa daga cikin jihadin da musulmin zamani suka yi shine sun yi kokari an samu alternative na bankunan na conventional banks na faɗa mana cewa muna da bankuna guda biyar masu license sannan akwai waɗansu ma suna process na yanzu na samun license kowa ya san jayis bank jayis bank jayis na musulunci ne duk wani abin da conventional bank suke yi na haramun su suna da shi na halal sannan suna da ƙarin abubuwa da yawa wanda su conventional banks ba sa yi kamar wannan tsarin mudaraba da musharaka ba lokacin bayanin su dalla-dalla ba ne hmm? in kaje bankin za su yi maka bayanai kuma in ka karanta fito suna ma amfani da sunan abin yadda ke da zazzabin fito ne kafin su fassara maka da turanci musharaka mudaraba su ne kuma karn haka sun da wannan a dokokinsu har dokokin cbn da wannan kalmomin ake amfani wanda in ka bude littafin fikahu za ka ji so na ce jari banko na biyu akwai taji bank na uku akwai lotus bank lotus bank na hudu akwai alternative bank na biyar akwai summit bank da na ambata din nan eh, wannan bankuna ne banda kuma sauran kamfanoni na zuba jari da sauransu wanda akwai kamfanonin insurance akwai su da dama eh, fund management abubuwa kamfani suna nan da dama wanda gaba al'amarinsu na musulunci kenan a bankin ma yanzu muna da alternative muna da mai? muna da alternative ok shi ma alternative suna wani banki ne na musulunci unfortunately waɗannan bankunan da muka ambata guda biyu ne kaɗai muke da su a nasarawa state jayis bank kuma ba a lafiya da jayis bank yana maraba ko? yana maraba ne amma akwai alternative bank yana nan an bude shi a lafiya wajen inda wani banki yake kenan da keystone ne da ko ko mai sunan bankin da na yanzu yana opposite na aerono na cikin gari ko wannan bankin musulunci muna faɗan wannan saboda ka san cewa a Najeriya muna da madadin banki wanda ba na gargajiya ba amma muna da wata matsala shine da yawa daga cikin musulmi musamman masu kuɗi da gwamnatocinmu ba sa patronizing islamic Bank saboda an yi wahala an yi jihadi sarkin kano sanusi lalo da sanusi na daga cikin abin da yasa da yawa suke ganin kimarsa har izuwa yau shine wannan jihadin da yi na tabbatar da tsarin bankin musulunci a wannan ƙasa da taimakon malamai da yawa musamman da bashir ali umar wanda ya zanto shine advisor na wannan na central bank governor a wannan lokacin shekara hudu ya yi yana ƙoƙarin yadda za a yi a yarda da abin kuma suka tsara dokoki da suka dace da musulunci da kuma yadda ake yi a sauran ƙasashe na musulmi da ma ƙasashen da ba musulmi ba wanda sun san amfanin wato wannan ɗin gaskiya abin baƙin ciki ne kowa ya sani ba haramun sai ga wani tsarin da babu riban kwata-kwata ko kuma sai abin da ba a rasa ba wanda ya fi ƙarfinsu amma kuma musulmi da ya dace a ce za ka yi yakin don zu idan ta kuma sun bar abin waɗansu ne suke cin gadon abin yanzu a jayis ban masu jari hannun jari a jayis ban wanda ba musulmi ba sun fi musulmi yawa su kwastoma wanda suka bude account ba ni da accurate abin yanzu amma in wanda ba musulmi ba su fi musulmi yawa to ana kunnen doki saboda mai jama'a an yi fadan mu ne kuma babu irin yakan da ba su yi ba waɗanda ba musulmi ba su ga cewa ba yi wannan abin ba sun san zai amfani su amma kawai saboda na musulunci ne ba su amma kuma da ya tabbata suka yi sauri hmm? suka yi tsauri su suke amfana za ka samu da yawa yanzu wanda ba musulmi ba salari account ɗinsu jayiz bank in za su bude account za su ci a za mu je jayiz ne saboda mai ba cuta haka karar za su za su gaya maka saboda babu cuta mai kawo rashin cutan musulunci tsarin musulunci har akwai lokacin da aka aka yi challenge ɗinsu aka ce su ma su buɗe christian ethical bank ɗinsu mana amma ka taɓa ji an yi yunƙuri ma wannan saboda ba su da dokoki wanda zai lamunce musu irin wannan kamar da mu muke da shi a tsarin musulunci saboda haka abun bakin ciki ne yadda musulmi ba sa patronizing wannan ɗin shi yasa har yanzu percentage na islamic abin nan bank in ka hada da sauran abubuwan kuna kudin da ke ake jujjuyawa a islamic bank bai fice 5% ba 5 ba yau shekara goma sha wani abu da bude jayil ba da haka muna amfani da wannan dama mu kira 'yan uwa kowa a cikinmu a nan ya je ya bude in yana son ya yi mu'amala da bankin ya yi mu'amala da bankin musulunci ya furtar da kansa daga fadawa cikin riba kuma wannan shi ne ba kawai shara muke bayarwa ba idan wancan haramun ne kuma ka samu madadinsa wanda ke halalun ne mai waje ba a kanka ya waje ba ka bar haramun ya waje ba ka bar haramun ka je wajen halal kenan abinda muke so mu faɗa fa duk wani musulmin da yake da iko na ya buɗe account a waɗannan bankunan yake buɗewa ya je na mu'amala da bankuna na riba fa yana cikin haɗari saboda kamar yadda na faɗa ɗazu a amsa wancan tambayan kai mu'amala da kamfanin riba haramun ko da baka ci riban ba sannan kuma shi kansa cin riban shi ma haramun ne Mai sa mu'amala da shi haramu saboda Allah ya tsinewa waɗannan mutanen da muka ambata ko dalili ko shine suna mu'amala da da riba to in kana da badil kana da makofi wanda ba sai ka je can dole ba to dole ne ka bar wancan ka zo ka yi amfani da wannan kan. malamai sun ta bayar da fatawa kafin a fara bankunan musulunci cewa saboda hadarin aje dukiya a gida da sauransu ya halatta ka aje kudinka a bankuna na riba amma ba za ka ci riban ba min babin garura ne shi ko to wannan laluran ya gushe yanzu saboda akwai bankuna na wato ainihin musulunci din sai dai in ba yadda za ka yi kana a wani aiki akwai ma'aikatar da suke cewa dole ka je ka bude account da banki kaza kana aiki da su kuma baka da wani aiki a wannan lokacin sai wannan kuma shine hanya kadai da ka samu na ciyar da kanka da iyalinka to wannan sai ka tuka har yanzu kai kana cikin lalura kenan amma shi ma kana da wata hanyar da zaka iya fita kana iya zuwa ka bude wancan in sun sa maka kudin ka wannan ana sa gobe ka kwashe ka koma ka koma wancan ka saboda haka gaskiyar magana masu nacewa ta hanyar mu'amala da bankuna na riba suna cikin hadarin da muka yi ta ambata a baya don haka lalle mu yi kokari mu ga mun fita daga wannan sharri na riba da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa sai yace wattaqullah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki al-imam tabari yana cewa ma'anar wannan ku ji tsoron Allah ya ku mummanai dangane da al'amarin riba kada ku ci shi kun ga Allah ya yi hani akan riba sannan sai ya ce ku ji tsoron Allah wannan yana nuna maka mai cin riba baya tsoron Allah mai cin riba baya tsoron Allah mai tsoron Allah ba zai ci riba ba Ya ce ku ji tsoron Allah kada ku ci riba ku ji tsoron Allah a wani abun ma da ya umarce ku da shi ko ya hane ku da shi saboda ita ma'anar taqwa shine bin umarnin Allah da kuma nisan nisantan halin Allah madaukakin sarki in ka hau kan wannan turba ɗin to ka shiga layi na masu takawa to a nan Allah ya tunatar da mu wannan ne domin ya gaya mana cewa mai tsoron fa bai shebe ba hakanan sai ya sake ce takullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah domin ku samu alfalah domin ku rabauta malamai suna ce alfala a harshen larabci kalima ce wacce ta dunkule kubuta da duk wani abin da kake jin tsoro ko duk wani abu mai cutarwa da kuma rabauta da duk wani abu mai amfani wannan shine alfala kalimatun jami'a li husulil matlub wa zawalil makruh so duk wanda wani abin ki ya faru da shi to akwai tasgaro a rabonsa hakanan duk wanda duk abin da yake ƙi ya gushe masa amma bai samu abin da yake so ba har yanzu bai samu alfalah ba ya samu falah naqis don haka in kana son karabauta a duniya da lahira to guji riba ka ji tsoron Allah shi ne za ka samu abin da kake so menene abin da kake so kowa yana son zaman lafiya yana son haɓakan dukiya ko ba haka ba kuma bai son tasgaro da tawaya ko hasara a cikin al'amarinsa to kafin ka zanto ka kuɓuta daga kowane irin hasara ka rabota da kowane irin riba a harkarka na yau da kullum sai in ka rabu da riba kuma ka zanto mai tsoron Allah su tsoron Allah sababi ne na samun tsira a dukkanin al'amura a nan ne a shek muhammad abu zara ke cewa akwai waɗansu masu ƙoƙarin sai an ci riba suke cewa in dai shi shine rabauta da ci gaba to ai kasashen turawa sun gina tsarin tattalin arzikinsu a kan riba amma kuma su sun fi mu ci gaba to yaya haka shi ne ya bayar da amsa kamar inda rafiq al-misri mai littafin al-tafsir al-iqtisadi shi ma bayar da amsa ya ce a'a abin da ya kawo musu ci gaba ba cin riban ba ne riban kullum yana kawo musu matsala a ci gaban da suke da shi da ba sa cin riban da ci gaban nasu ya ji haka abubuwan da ya kawo musu ci gaba daban ba cin riban ba ne kuma su ɗin ma har yanzu suna kokawa dangane da riba lokacin da aka yi economic meltdown suka ce ɗaya daga cikin manya-manyan kofin ɗinsa shine riban da ake ci shi yasa islamic economy da ƙasashen da suke bin tsarin islamic economy ba su tasirantu sosai ba da wannan economic meltdown kuma har yanzu masana economic suna faɗin cewa matuƙar akwai interest za a ci gaba da samun ƙalubale a economic na ƙasashe shi yasa kasar da ta fi ci gaba ita ce kasar da interest rate din ya fi ƙasa don wannan ne masu zuba jari da sauransu za su je wannan garin su zuba jarin su saboda interest din yana ɗan kaɗan kuma wannan ne zai sa in sun tashi sayar ma 'yan ƙasa abubuwan nasu ba za su sa shi ya yi tsada ba hmm? saboda ba su bayar da interest mai yawa ba in fact ittijahin economic yanzu shine cewa prosperous economy shine wanda ke tafiya with zero interest inda za a samu economy mai zero interest wannan shine economy wanda is sustainable shine mai dorewa saboda haka kada wani ya zai ce maka saboda wannan din ne a'a yahudawa ne ba sa son su cire wannan tsarin kuma su suke promoting ɗinsa a duniya a can lokacin haka nan ma yanzu kuma duk inda suke so su gurgunta musu tattalin arzikinsu kuma su yi riko da shi ya zanto ta yadda suka yi da shi abinda suke introduce a economy ɗinsu kenan su ba musu interest sannan a yi talalata muku dukiya kuna ta bayar da interest daga baya in sun ga dama su ma ce sun yafe muku bayan sun gama kwashe muku arziki yanzu imf da world bank da su amerika take amfani wajen bautatar da ƙasashe masu tayarwa masu tasowa shi yasa duk ƙasar da ta sa abin da take yi ba za ta je tana cin wannan bashin ba wanda shi ne wannan azafan mu za a faɗin don shekaru yana tafiya yana ta ƙaruwa kuna biya kuna ma ragewa yana ƙaruwa kuna ragewa yana ƙaruwa kuma ga sharuɗai na danniya na zalunci dole sai kun sa hannu akai kuma dole sai kun bi sai kuma kuna cin cikin kunci a ƙasar ku ba ku san dalili ba dalili su ne bashin world bank da imf da ƙasar ku ta je ta sa hannu dole ta bi waɗansu siyasu amma ba za su so su gaya muku bin wannan siyasar ce ta saka ku kuka abin nan ba asu da take fada da federal government akan shirin subsidy da wane ne suna zargin cewa bashi ne aka ci aka ce daga cikin bakin bashin ku cire subsidy aka samu yan boge economy suka yi ce in an cire subsidy za a samu mai sauki yau shekara nawa kyan akwai saukin akwai alamun shi ma? Hmm? to akwai ne yarjejeniyar da aka kai ne aka ci bashin riba ke yasa muka ce malamai suna ambatan illoli na riba ta ɓangarori da dama hmm? daga ciki akwai wannan shi kansu ɓangaren tattalin arziki yana rushe muku tattalin arziki in ba irin wannan rashin imani ba yanzu don Allah Najeriya da arzikin da Allah ya yi mana muna buƙatar mashi bashin wani mutum mu fa muna ganin cewa haraji ma ɗan Najeriya bai bukatun ya bayar da haraji saboda Allah ya yi masa arzikin da ba sai an karɓi haraji ba to matsalar ma shi ne ana karɓan haraji ya ake raba shi na yan boko na yan economics muna university ne ko yaya ake raba shi yaya ake raba yanzu mun ai mana tax reform ko wannan reform in na payment ne ko amma management in tax diva shi ne barmaiza adam yake cewa abinda muke bukata mu yanzu a najeriya shi ne abin nan tax management reform reform management muke bukata management reform muke bukata yaya ake managing abin nan harajin shi ne muke bukatar a gyara kuma a bayyana ma 'yan ƙasa su san mai ake yi da kuɗinsu da ake a nan Allah madaukakin sarki ke wata wattaqullaha la'allakum tuflihon ku ji tsoron Allah domin ku samu rabauta malamai suka ce wannan rabauta ɗin yana da alaƙa da shirri ba in har kuka yau kuka zanto muflihun to lallai kun guje riba in ba ku zan ba ku riba ba to bayan da za ku samu fala cikakkiya shi ne mafaɗa maka rukuninta guda biyu ko? samun bukata da kuma korewar abin ƙi inda kuna cin riba to bayan da za ku yi ku samu waɗannan guda biyu su zanto sun ta haƙaƙa a gare ku a matsayinka na kai mutum ɗaya ko a matsayinku na al'umma. Zawara ka jama'a mu guji riba Allah zai ci gaba da yi mana wa'azi da abubuwan da ya dace mu da su domin mu guji riba lokacin ya za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu ɗora daga wattakun nara lati u'iddat lil kafirin abinda muka faɗa ya zanto daidai falala shi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam